dawo suna tsoratar da mu ba zai fa zo ba zai zo insha Allah zai zo insha Allah zai zo ai da amma yana so irin su malam din ne su gayyace shi amma mu muka mun dade muna gayyata sa ai ba ba ta ji ba mun dade muna gayyatar sa mu cewa muka ce ya kira mu mu da yake kananu ne yan yara mini mini ya kira mu to bai kira mu ba yana ce ya fi karfi sai su wani da wani toga malam ya zo mu kuma duk mun zo ne a matsayin mu rako malam mu zo mu kasa kunne mu ci da malam da malum malum da malami da mai karatu da mara karatu kowa ma da ya zo kawai akwai dan uwansu akwai dan uwansu da ya bugo mu daga kudu ma yake ce mana karka yadda ka ci na ce masa dala ka magani ma ku ci na dara ma da ji in je in yi exposing din kai na into danger ni in kai kai na wurin hatsari dan shi'a zai je dan dalika zai je kowa ma zai je kuma ba mai caje mutane haka kawai a shiga mai yiwa waɗanda suke gurin sun fi ƙarfin ɗalibai na da su yi ƙoƙarin su yi riski dina kuma Allah ya yarda za a zo gobe ka san waɗansu suna tsoratar da mu ba zai fa zo ba zai zo insha Allah zai zo insha Allah zai zo ai ma yana so irin su malam din ne su gayyace shi amma mu muka mun dade muna gayyatar sa ai ba ba ta ji ba mun dade muna gayyatar sa mu cewa muka ce kira mu mu da yake kananu ne yan yara mini mini ya kira mu to bai kira mu ba yana ce ya fi karfi sai su wani da wani toga malam ya zo mu kuma duk mun zo ne a matsayin mu rako malam mu zo mu kasa kunne mu ci da malam da malum malum da malami da mai karatu da mara karatu kowa ma da ya zo kawai akwai dan uwansu akwai dan sai da ya bugo mu. daga kudu ma yake ce ma na karka yadda kace na ce masa dala kamar wannan magani ma ku ci na dala ma dan ce in je in yi exposing din kai na into danger ne in kai kai na wurin hatsari dan shi'a zai je dan dalika zai je kowa ma zai je kuma ba mai caje mutane haka kawai a shiga me yiwa waɗanda suke gurin sun fi ƙarfin ɗalibai na da su yi ƙoƙarin su riski ɗina آه. <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله Ah, yan uwa assalamu alaikum warahmatullah ah, to alhamdulillah dama cigiya nake yi da kuma tambaya da muka ji an ce za a yi mukabala a garin Bauchi nake son ji ya aka kwana da maganar muƙabala dai na ga kujeran imamul mujahidina e eh, kasa almajiran shi sun ce shi ne imamul mujahidina to na ga kujeran imamul mujahidina MT a sai da yake cewa da yake kiran Abdul Jabbar da cewa Abdul Jabbar matsoraci ne kaza a sai Abdul Jabbar jarumi ne tunda har shi ya iya shiga Kano ya je ya zauna da maluman Kano kuma maluman ba na bangare ɗaya ba akwai izalan akwai ɗarikan, akwai wasu bangarori daban har shi idan ya zauna to sai shi Abdul Jabbar ma sai jarumi ne amma shi Imamul Mujahidina <laughs> a wata wanda ke bani mamaki shine ne <laughs> wai shi wani ne daga kudu ya kira shi wani ya kira shi daga kudu ya ce mishi kar ya zo ya yi wannan mukabala dalili saboda kar ya zo ya yi wannan mukabala dalili akwai mutanen da za su zo wajen su wannan mutanen da zo wajen nan akwai ɓangaren ɗariƙa akwai ɓangaren izala akwai kuma wasu ɓangarori daban sai ce wai shi mahaukacin ina ne in je in jefa kaina into danger <laughs> in je in sa kaina into danger bare yi ba as kai da kake cewa baka tsoron kowa baka tsoron komai yau kuma kana jin tsoro kar ka je wani waje a maka ta'addanci ba kai ne kace baka tsoron kowa da komai ba dama sai ƙarya ne ko da cika baki ƙarya ne kawai da cika baki kai ne kace baka tsoron kowa baka tsoron komai baka neman taimakon kowa baka neman taimakon komai sai a wajen Allah to can inda za yi abun ba Allah wajen ne ok tauhidin naka bai gaya maka cewa idan mutane sun kai miliyan ba karanta hadisin da yake nuna cewa idan mutanen duniya sun taru da mutane da aljanu akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta za su cutar da kai shi sai idan abin da Allah ya rubuta za su cutar da kai idan kuwa Allah bai rubuta cewa za su cutar da kai ba to ko sun ba yanda za su yi yau wannan tauhidin babu shugaban masu tauhidi na Bauchi imamul mujahidina ka san almajiran shi haka suke ce shi imamul mujahidina yau imamul mujahidina ya zama imamul matsorata kenan eh ya zama imamul matsorata tun daga kujeran empty wai inda za yi ba masu caje mutane ba jami'an tsaro ne ba kalan jami'an tsaron da ba kawo su wajen ba ba kalan jami'an tsaron da ba kawo su wajen ba akwai soja akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai ƴan agajin duk ƴan agajin ku ne na izala duk suna wajen duk ƴan agaji ne duk suna wajen sai ya ki zuwa sai ya ki zuwa to yanda za ku gane jama'a lokaci yayi da ya kamata ku gane waye Dr. Jaki dama muka alhamdulillah mun jima da gane shi to amma lokaci yayi da ya kamata ku ku gane waye Dr. Jaki zai hau mun bari ya zagi shaidar Dar eh, Usman Bauchi ya zagi shaidar Ibrahim Sale ya zagi irin su Profesa Makari ya ce musu jahilai to yanzu ga waɗannan sun zo ku yi zama da su su ma kenan ka gudu ya kake tunanin cewa a yau idan su Imamu Junaidu ne ko Sheikh Abdul Fatahi ko irin su ambassador Sheikh Nasir Ado Musa irin su Munir Koza idan su ne yau ya za ka yi kenan su ma kenan fa waɗannan ma kenan ka cika musu baki mutum ya taso tun daga Legas mutum ya taso ya zo tun daga Legas ya zo garinka gidanka ya zo garinka ya zo gidanka shi bai ji tsoro ba kuma inda za a yi wannan abun akwai cikakken tsaro ba yanda za a yi ma gwamnati suna ji suna kallo a yi wannan taron ba tsaro ba zai yiwu ba ba yanda za a yi gwamnati suna ji suna kallo a yi wannan taron ba tsaro saboda haka wajen akwai tsaro iya tsaro an samu a wajen ba mota ɗaya aka kawo ba biyu ba na jami'an tsaro ga su a wajen kuma duk wanda zai shiga wajen sai an caje shi a tabbatar da cewa ba ya dauke da komai to mutane suka je mukabala ma ai su ba yan ta'adda bane irin ka su ba yan ta'adda bane irin ka to saboda haka yau dai kun gane imamul mujahidina ya zama imamul matsorata shugaban matsorata shugaban ko masu cika baki da kuri da ƙayya bana tsoron kowa bana tsoron komai bana neman taimakon kowa bana neman taimakon kowa sai na Allah can inda za yi muƙabalan ba Allah wajen ne oke Allah ba zai iya kare ka a wajen ba a sai baka da imanin da Allah zai iya kare ka ko da a cikin magotanka ne a sai baka da imanin da Allah zai iya kare ka koda a cikin magotanka ne baka da wannan imanin to a sai baka da tauhidi ba ma ka san tauhidi ba baka ma san Allah ba tunda har kana ganin idan ka je wajen taron da su iya cutar da kai a to wallahi baka san Allah ba wallahi baka san Allah ba ko da jami'an tsaro ko ba jami'an tsaro wallahi Allah zai kare ka Allah zai kare ka annabi sallallahu alaihi ya gaya mana hadisi cewa idan mutanen duniya mazansu da matansu aljanunsu da waye da sauransu suka taru dan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da komai ba ko su amfana da kai da wani abu ba za su iya amfana da kai da komai ba sai abin da Allah ya shirya zai same ka sai abin da Allah ya shirya zai same ka to kai da ke matsoraci ne kaji wai wani ya kira shi daga kudu ya ce mishi wajen nan fa akwai akwai akwai yan akwai su yan izalan akwai yan shi'a akwai yan dari kura su zo wajen yan kura su zai su maka mai wajen ka ji wani tawilin ƙarya yan kura su je don su yi me bayan sun san cewa wannan muƙabalan da kai za a yi kuma an san cewa kai magaryaci ne an san cewa makaryaci ne kai mai cika baki ne kai sai kuri bana yanzu haka yana can yana yanzu haka suna can suna muhadara an kira ka muqabala ka zo ka kana muhadara na ƙarya an kira shi muqabala yaƙi ƴan uwan shi sun sun kalubalance shi ya zo a zauna mutum ya baro garin su ya baro iyalansa ya zo garin ka kai da kake da iyalanka da ƴan uwanka da komai a cikin garin Bauchi sun zo cikin ya zo Bauchi ya bar abin shi shi da ji tsoron kar ka cutar da shi ba sai shi ne da ya zo ba ba tare da komai ba ba shi da ƴan uwa a Bauchi ba shi da kowa sai shi ne zai ji tsoron kai kai ne zaka ji tsoron ya cutar da shi sai kai ne zaka ji tsoron wai ya cutar da kai saboda haka wannan abin da a Dr. Jake ke magana a kai ba komai bane Dr. Jake ya ji tsoro ne wallahi tallahi Dr. Jaki ka san idan aka yi magana sai su ce ai ya je ya zauna da Muhammad Yusuf ya yi mukabala da shi to baccin Muhammad Yusuf ka gaya mun wanda Dr. Jaki zai mukabala da shi ka gaya mun wanda Dr. Jaki kuma kuma Muhammad Yusuf ko kai ko kai da baka taba karatu ba ka zauna mukabala da Muhammad Yusuf sai kai mukabala sai Za ka kalubalance shi kuma ka kure shi iya abin da ya taba yi kenan fa wai ya je mukabala da Muhammad Yusuf ga mukabala yanzu ‘yan izala ‘yan uwanka, wahabiya ‘yan uwanka, salafiyawan ‘yan uwanka, sun zo sun nemi ka zauna da wannan abun kunya da me yayi kama ai ko saboda almajiranka su sun yadda ka je ka kure su kai ne mai gaskiya an baka gaskiyan amma je ka kure su amma dubi kujera empty kalli ga kujera iya kujera malam kujera iya kujera malam ga laushi ga laushi malam a kujera amma shiru kake ji yanzu ya je can yana wata muhadara la ilaha illallah jama'a dama annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa mutum zai tanar ka ƙarya ya ta yin ƙarya wala ya zalo rajul yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktabu inda Allahi kazzaba mutum ba zai gushe ba zai ta yin ƙarya ya ta yin ƙarya har a rubuta mai a sa cewa wannan makaryaci ne to yanzu jama'a wannan abun kunyan da jake wallahi in wani ne gara mutuwa in wani ne wallahi gare mutu da ya je a ƙure shi yanzu ka ka ba wa kanka kunya ka ba iyalanka kunya a garinka a gidanka a gaban yan uwanka a gaban kowa da kowa naka ka ba su tsoro ka ba su kunya amma da ke ba kunya ce da su ba da yake ba mutunci ne da su ba za su fito yanzu su ce a ai za sai sun kawo tawili wallahi sai sun kawo tawili akan wannan magana akwai wani can mai ruwan aski wannan yaron shi wannan yaron nashi albani wani yaro mai ruwan aski ya je na ta surutu an gayyace ka muƙabala ka ƙi zuwa an gayyace ka muƙabala ka ƙi zuwa da kujera empty to yanzu ya tabbata ƴan izalin jos sun fi ka gaskiya ƴan izalin jos sun fi ka gaskiya kuma dama ba su izala su ma Allah ne kama su ƴan izala ba Allah ne kama su Allahnmu ne mu ɗan ɗariƙa ya kama su, Allahnmu ne mu masoya annabi ya kama su. Yanzu misali, Dr. Jaki ya ce, ya ce, da ka yi mau, ya ce kashi ya fi maulidi, kashi ba, a cikin ‘yan izala kun ga wanda ya ce mishi wannan maganan kuskure ne? A cikin ‘yan izala kun ji wanda ya ce mishi wannan maganan kuskure ne? kun ga sun zo sun nemi su yi muƙabala da shi sun nemi su zo su zauna su yi muƙabala da shi kun gani ba su yi ba ya ce baya neman taimakon kowa hatta na manzan Allah ‘yan izala sun yi muƙabala da shi amma yan ɗariƙu sun tashi sun nemi su yi muƙabala shi aka hana sun tashi sun nemi su su zauna su yi muƙabala da shi aka hana to ba irin suna da bai gaya wa ‘yan ɗariƙu ba, ba irin abin da bai gaya wa ‘yan ɗariƙu ba, kuma abin da ya gaya wa ‘yan ɗariƙu suka ja baki suka yi shiru, bai gaya wa fa'yan izalin Jos kwata ba, bai gaya musu kwata a cikin abin da ya faɗa wa ‘yan ɗariƙu ba. Amma kaga sun kasa haƙuri, sun kasa haƙuri. To alhamdulillah, yanzu mu ‘yan kallo ne, faɗan ya rage naku. ‘ya'ya da jikokin Ibn Taymiyyah faɗan ya rage naku mu na mu kallo ne kuna ba tun wancan satin muke nan muke ta kallo kamar da shi malamin a gabatarwan shi ya ce zai zo za a yi muƙabala tsakanin malam da malin malin eh tsakanin malam da malin malin <laughs> to kun ji wani sabon sunan kun ji wata update kun ji wani sabon sunan Dr. Jaki malin malin eh shi ba malam bane kwata kwata ba malami bane eh malin malin ne to saboda haka lokacin da mu za mu yi shi ne. me yasa idan yan izalan jos idan Dr. Jaki ya taɓa manzan Allah ba sa fitowa su mashi raddi ko su yi muƙabala da shi. Me yasa? Me yasa idan yana cin mutuncin 'yan ɗariƙu yana wulaƙanta su yana tozarta su ba sa fitowa su zo su yi maganganu ko su yi muƙabala da shi. Sai yau, sai yau dan ya taba su dan ya taba su ya ce suna raba kan mutane ba ku raba kan mutanen ne ku angels ba ku raba kan mutanen ne ba ku raba kan mutanen ba da izalan ba da take ba ba akan kuɗi izalan ta rabu ba ba akan kuɗi aka raba izala ba ta zama ta Jos da ta Kaduna da izalan duk ba ɗaya bane duk ubansu ba ɗaya bane izala duk ubansu ɗaya ne amma akan kuɗi akan abun duniya akan kuɗi da bai ta ya karya ba izalin ta gida biyu suka koma wannan ta ja gefe wannan ta ja gefe wannan ta jos wannan ta kaduna daga nan ne suka ci gaba da kafirta junansu yanzu dan izalan jos a wajen shi dan izalan kaduna ba musulmi bane dan izalan kaduna a wajen shi dan izalan jos ba musulmi bane to kaga mu alhamdulillah mu yanzu mu yan dariƙa mu yan dariga sai mun gode aikin gashi suna mana aikin da za mu yi yanzu alhamdulillah gashi suna mana jama'a mun gode alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aikin gashi suna mana yanzu mun bar su da aiki a yanzu mun kyale su sai sun gama tukunna lokacin da Dr. Jaki ya ce baya neman taimakon manzan Allah ai yan izalan har da na Jos din sun je Bauchi sun ci balangu da nama sun yi manya-manyan tumbi sun ajiye manya-manyan yanzu wani a Kano wani mai gemu a makogoro saboda balangu da nama ya zo Bauchi saboda balangu da nama an taba manzan Allah amma balangu da nama ya fi mishi manzan Allah saboda balangu da buredi kai da buredi da ya ba su balangu da buredi ya fi mishi manzan Allah ya zo in farcen malamin mu ya ciwo ba za mu yadda ba to ga malam ya kafurta ku yanzu ko farcen malamin mu ne ya ciwo su sun zo a yi mukabala da su kuma sun zo a yi mukabala da sunan, nan wai akan shi malum malin ya ce wai ya ce wai baya neman taimakon manzo Allah shi ne suka zo a yi mukabala su kara malam malam ya faɗi gaskiya ya tsere tauhidi mutumin da ya ji tsoron kar ya je a halaka shi a waje yana jin tsoro kuma wallahi tallahi in ya je ko farcen shi ba za ta ba zai dawo lafiya kawai ya je ne a ƙure shi ya je ne a ƙure shi tun shekaran je da aka turo takarda cewa sun amsa gayyata a zuwa yi mukabala tun daga ranar yake ramewa tun daga ranar ya rame ya lalace saboda fargaba kuri yake yi a zo a yi mukabala a zo a zauna sai an zo zaman kuma shi kenan sai magana ya kare to Allah ne yanzu yake mana aiki Allah ne yake mana alƙalanci tsakanin mu da ku ba kun zo kun ci balangu ba kun ci tsire yayi kun ci tsire kun manta kun ci tsire a tun da ku zo ku ci tsire wannan tsiren da kuke biya yanzu kuma tsiren da kuka zo kuka ci a Jos a Bauchi lokacin da kuka zo kawo kuka sami suna shugaban masu tauhidi kun manta ne kun manta ne kun kira shi da suna shugaban masu tauhidi kun ce shine imamul kuma shine imamul mujahidina imamul mujahidina gashi ya ji tsoro na wani wanda ma ba ma san shi ba ma wani ana izalan ma ba wani sanin shi aka yi sosai ba ba wani sanin shi aka yi ba haka kawai haka kawai ka addabi kowa ka addabi kowa to kun zo kun kare shi ya taba darajar manzo Allah ya ci mutuncin manzo Allah kun zo kun kare shi yanzu gashi yau ya kafirta ku eh yanzu yau gashi ya kafirta ku eh ya kafirta ku ku ba musulmai bane a wajen shi kuma haka abin yake to alhamdulillah wannan kuma sai ya zo daidai da faɗin Allah a cikin Qur'ani eh kun tuna yahudu da nasara yahudu suka ce nasara ba sa kan komai nasara suka ce yahudu wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu ala shay nasara ba kan daidai yahudu ma suka ce ai nasara ba kan daidai nasara suka ce yahudu ba sa kan daidai kuma duk sun faɗi gaskiya yanzu da dr jaki bangaren dr jaki bangaren dr malum malum da bangaren yan jos dukkan laisu laisu ba sa kan komai na gaskiya duk ƙarya ce duk wannan abin da gaske yi da ɓangaren jos ɗin da ɓangaren shi jakin duka duka ƙarya ce duk ƙarya ce duk ƙarya ce a ita gaskiya ba guda ɗaya ce ba ita gaskiya guda ɗaya ce ya taɓa annabi ya ce baya son ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce baya neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza ba ku ce komai ba ya zagi Shehu Usman dan Fodio a kasan nan kun yi shiru ya zagi Maulana Sheikh Usman Bauchi kun yi shiru ya zagi Shehu Ibrahim Sale kun yi shiru irin su professor makarikan wannan ba magana duk wannan da yake akida mu ba ɗaya da ku ba kun ja baki kun yi shiru akida mu ba ɗaya ba kun ja baki kun yi shiru to yanzu ya zo kanku aiki ya biyo ta kanku malum malin aikinsa ya biyo ta kanku eh malin ya bada sabon update ba ku kan gaskiya ba ku kan gaskiya idan za ku zawo a zo a haɗu a yi wa musulunci aiki ku zo a yi wa musulunci aiki ku zo a yi wa musulunci aiki ku ajiye maganan ƙungiya da ƙungiyanci kuma yan jos ɗin kuma yan jos ɗin Allah ne kama ku Allah ne kama ku wallahi Allah ne kama ku kuma mun gode wa Allah cikin kamun Allah mu yanzu namu kallo yasa nake neman nake cigiya a nemo mun shi na kujeran empty kujeran ba kowa a nemo shi da Allah wallahi ya zo a yi mukabalan nan kuma gwamnatin Bauchi ya kamata a ce gwamnatin Bauchi ta raba wannan rigima ya kare wannan malum malin ta sa a kamo shi dole ya zo ya yi mukabala da malamai in aka kure shi to shi kenan malamai su zo su bayan shi idan kuma shi ya ƙure to shi ma zo bayan malamai idan ko ya ki gwamnati ta mishi hukunci tun da yanzu kamar shi mai gabatarwan yanda ya adalci shi malam dalhadin da ya zo ya ce idan ya ƙure mu wallahi za mu dawo bayan gaskiya za mu bi shi idan kuma mu muka ƙure shi shi ma muna roƙon shi da dawo bayan gaskiya shi ma dawo bayan gaskiya To, jama'a, shi ita gaskiya guda ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata. Daga ƙinta sai ɓata. Kun ƙi gaskiya, Allah kuma ya muku hukunci akan abin da kuka yi duka, dukkan ku kamuwan Allah ne. Da Jos ɗin, saura na Kaduna. Eh, saura na Kaduna. Malum malin yanzu ka gama mana da 'yan Jos. Mun gane mun gane tafiyan da ake su ma yanzu mushrikai ne mun gane cewa su ma yan bid'a ne mun gane cewa su ne suka raba kan mutane mun gane wannan malumalin malumalin mun fahimci wannan sosai mun fahimci wannan sosai malumalin ka koma mana kan yan Kaduna eh ka koma kan yan Kaduna su ma ka samu wani ka kirkiro ka gaya musu sannan sai ka koma izalan kasan gada da na saman gada su ma ka yi gada-gada da su eh mun gode Allah ne kama ku ai ba komai ba tukun wallahi ba komai ba wallahi ba komai ba ai idan kuna so kuna so a gure shi kuna so a ladabtar da shi didire shedani ne idan kuna son haka to ku bari a yi muƙabala tsakanin shi da malamai kuma a sa gwamnati dole dole ko a gidan shi ne a yadda gwamnati ta kira dole dole a zo a zauna saƙonmu da gwamnatin jihar Bauchi ta yi yunkuri ta haɗa muƙabala tsakaninta da malamai da wannan baƙin malum malin ɗin eh sabon sunan shi kenan malum malin ƙasa na cewa malam Idris malam wane ne Idris ko to yanzu mun gane cewa malum malin ne ba malami bane wallahi malam wallahi inda malami ne sai ya zo shi malami da ya ji kunya na kwana ɗaya to gara ba ya mutu ji imamu shafi ya ce da ya tozarta ilimi to shi fa gare ya mutu amma mutumin ka a gidan ma fa yana jin tsoro da ya je gidan ma yana jin tsoron kana ce a je duba shi a gida sai ya bar gida kwata kwata ba san inda yake ba sai yanzu kawai muka ji shi ya je na muhadara kwata kwata tun safe ba gan shi ba tun safe ba a gan shi ba sai yanzu kenan sai yanzu kenan da daddaren nan ya fito da yake ya ga jami'an tsaron sun watse mutanen sun watse sai ga shi fito ya zai zai muhadara wannan ƙarya da yawa yake almajiran malumalin, almajiran malumalin, ku gane cewa malaminku ba malami bane kuma yanzu duniya ku gane cewa Dr. Jaki magaryaci ne Dr. Jaki ba zaman lafiya yake so ba Dr. Jaki ba zaman lafiya yake so ba baya buƙatan baya daga cikin mutanen suke so a zauna lafiya kasan nan wallahi baya daga ciki baya daga cikin mutanen suke yake so a zauna lafiya dan da zaman lafiya yake so da zai zo a yi mukabala. to amma yanzu ba zai hana ba ya koma gefe ya ci gaba da zagin su ba ba zai hana ya koma gefe ya ci gaba da zagin su ba a'a kuma bai zai zage su ba su da hankali ne da su ɗauka zaman lafiya ne kawai baya so zaman lafiya ne daga duk da kake gani tafiya akwai kwangilan da ya karba na nema ya rusa Najeriya gaba ɗaya. kwangila ne ya karba na neman durusa Najeriya ai dan kwangila ne ai dan kwangila ne amma da ce mutum ne mai zaman lafiya kana zargin mutanen da suna abu kaza da kaza da kaza suka ce eh mun ji ka zo mu zauna mu warware magana ba sai ka je ba ai sai ka je to amma da yake abun a jininsa yake fir'aunan wannan zamani kenan fir'aunan wannan zamani kenan malin malin yanzu ya ƙi a yi muƙabala amma kuma gobe zai je zage su to haka yake wannan ya nuna muku abin da yake yi wa 'yan ɗariƙu 'yan ɗariƙu ne da gaskiya ba shi ba kuma dama ko ku gane ko ba ku gane ba mu mun san cewa 'yan ɗariƙu su ne akan gaskiya akan dai dr jaki to wannan ya nuna muku 'yan ɗariƙu da yake musu sun ce a zo a zauna ya gudu a zo a zauna ya gudu a zo a zauna ya gudu to yanzu yana muku cewa yan dariku alhamdulillah suna kan gaskiya dan mu in dai mukabala ce yan dariƙun mu ko a masallacin nasa ne in ya kira wallahi za mu je mu a masallacin ma za mu je in kuma yana ganin ba haka ba to ya gayyace mu za mu je har cikin masallacin za mu zauna da shi mu ba sai an je wani city hall ko wani a mu a city masallacin shi za mu zauna za mu zauna da shi a cikin masallacin muƙabala kowace iri yake so mu yi amma abun kunya mutum ya taso mutum ya taso all way from Lagos to Bauchi dogon tafiya irin wannan ka zo ka watsa mishi ƙasa ido kuma gobe ka ce kuma still gobe a rashin adalci irin na da jaki wallahi gobe sai ya zage wannan mutumin da ya zo sai ya zage shi zai ce mishi jahili ne zai ce mishi mushriki ne zai ce mishi ba san zaman lafiya amma yanzu duniya ya kamata duniya ta yi alƙalanci duniya ta yi alƙalanci ta kira shi yaƙi zuwa amma wallahi gobe sai ya zage shi ku sa ido ku gani kai ba gobe ba yau sai ya zage mutumin nan wallahi yau yau yau sai ya zage shi in dai dokta jakin da na sani ne ba wani ba in dai jakin da na sani ne ba wani ba sai ya zage mutumin nan yau to saboda haka shi rayuwa irin wannan a koda yaushe abin da ake bukata zaman lafiya dr jaki ba san zaman lafiya dr jaki ba san zaman lafiya to jama'a wannan ya she nuna muku cewa duk abin da yake faruwa tsakanin yan ɗariƙu da dr jaki shi ne ba san gaskiya dan mutum ne da Allah ya ya mishi ya jarabce shi da yawan hasada bakin mai hasada ne bakin mai hasada ne hasarar da ta jaki ta yi yawa hasara ce da shi kawai yana nan yana nan ya jima shekara shekaru yana yana yana da'awa da'awan ta karbu ba sai ga su Sheikh Abdul Fatih su Sheikh Imam Junaid su Sheikh Nasir Ado Musa sun taso kwana kwana nan a gaban shi sun samu daukakan da bai samu ba sun shikenan hankalin shi tashi yara ne kanana kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza abun ai daga Allah ne abun ai daga Allah ne in an yi magana ya zagi Maulana Profesa Makari Makari yi ba hanka ba ne ba san Ibn Taymiyyah bane ma ba dai kai ba san Ibn ba ne, Ibn Taymiyyah ba zai iya da Makari ba saboda haka jama'a dan tsokaci ne dama muka ce za mu yi a dangane da muƙabala amma ba sani ba jama'a ko kun ji an ce an sa wani ranar muƙabalan ne tun da yau bai zo wata kila ko ba shi da lafiya ne ko kuma dai mu mishi uzuri ko ba shi da lafiya eh da Allah ina ganin jama'a ko mu mishi uzuri ko yawwa to mu mishi uzuri ina ganin kaman fa ko ya manta da yau ne mukabala ne ni kan ni ina kaman ya manta ne jama'a ina kaman ya manta da cewa zai mukabala yau da Allah mu mishi uzuri ya manta ne amma zai zo amma bai fata ce kujerar nan ya zo na empty ba komai ba eh ina ganin bai ina ganin ya manta ne diki ya manta ne ya manta ne ba <laughs> ya manta ne eh, ina ganin mu mishi uzuri ya manta ne eh ya manta ne saboda haka Allah ba mu Allah ba mu sa Allah ba mu nasara albarkar na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita gaskiya a koda yaushe Allah na tare da gaskiya kuma yana bayyana gaskiya a duk inda take to wallahi ko anan aka tsaya in ji Hausa suka ce ko yanzu kasuwa ta waze dan koli ya ci ba. mu ɗan ɗariƙa buƙatar mu ya biya dama ɗayan biyu ne ko ya zo su ƙure shi ko ya ƙi zuwa kuma kowanne faduwa ce a wajensa to wallahi alhamdulillah ko yanzu kasuwa ta waze wallahi alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ya ƙara wa annabi daraja da wasila da fadila fil jannati Allah ƙara wa annabi daraja Allah ƙara shi jani karaman lahira Allah saka mishi alkhairi Allah saka wa Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim al-Kaulahi da alkhairi Allah ƙara masa karaman lahira shehunan mu Maulana Sheikh Umar Gambo Sufi Allah ƙara masa lafiya Allah ja kwanansa cikin alkhairi albarkan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'an an sa ranar muƙabalan a sanar da mu ina ganin yau ya manta ne eh malumalin ya manta da cewa zai muƙabala yau shi yasa saboda haka ina ganin kaman ah, ya manta da muƙabala yau ina ganin eh mun mishi uzuri mun mishi uzuri eh mun mishi uzuri a ah, malamalin mun maka uzuri mun maka uzuri bari mu gani ko da sa wani lokacin muƙabala eh da sa lokacin muƙabala amma dai ka ji kunya yau kam yau kam dai an ji kunya wallahi an ji kunya girma ya fadi kunya iya kunya yau an sha amma dai ke ba mai kunyan bane ba mai kunyan bane kwata kwata ba mai kunya bai san ma kunyan ba amma fa kunya iya kunya kunya iya kunya ya bar gida fa gidan ma yana jin tsoro kada zuwa duba ce yana gida sai ya bar gida gaba daya wataƙila ba hotel ya je kwanta bin shi subhanaka subhanarabbika rabbil izzati amma